الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 21 ga watan ramadan hijira ta 1444 ya dace da 12 ga watan hudu shekara ta 2023 muna fatar karasa tafsirin suratu saba'i a yau daga ayata 39 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan hanyar samun arziki sun kaga da yawa sun gyara zama Allah ya ba mu arziki mai albarka to wannan ayat tana dauke da wannan bayani mai Allah madaukaki ya ce ربي أرزق الرزق لمن يشاء يقدر له wannan ayar tana dauke da bayanai kashi uku bayanai muhimmai kashi uku na farko tana gyara akidar musulmi bayanin Allah na farko in ka dubi ayar ma za ka gane maganganu uku ne Allah ya cikin aya Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi lalle Allah na shine wanda yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ya lahu kuma Allah shi yake ƙuntata ma bawa arziki wannan aƙida ce saboda ka Allah yana gyara aƙidanmu mu a farkon wannan aya Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ka gaya musu wa yake shimfida arziki Allah ne wa yake ƙuntata arzikin Allah ne kuma karka wa cikin musulmai kaɗai? Allah mu ke ce liman ya sha'u min ibadiki don haka Allah yakan ba da arziki mai dimbin yawa ga kafiri yana iya bayarwa ga mumini saboda ka Allah yana ba mu mumini ya ba mu kafiri ya kuntata mu mumini ya kuntata mu kafiri wannan tsarin sa ne wannan maganar nan ta farko jaran aqida ne jaran aqida wato dole ne musulmi ya yarda da wannan dole ne domin idan musulmi bai yarda da wannan ba yana cikin halaka dole ne ka yarda babu mai bayarwa sai Allah babu mai hanawa sai Allah babu mai azurtawa sai Allah babu mai talautawa sai Allah da farko dole ka yarda da wannan sako ne musamman daga Allah aka aiko annabi Muhammad ya gaya mana qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu kuma ba nan kadai bane idan ka dubi alkur'ani gurare tara haka Allah ya faɗa gurare tara ne a cikin alkur'ani akwai suratul ra'ad aya ta 26 akwai suratul isra'i aya ta 30 akwai suratul qasas aya ta 82 akwai suratul ankabut aya ta 62 akwai suratul rum aya ta 37 a suratul saba idan muke karantawa guri biyu ne ai mun karanta a baya aya ta 36 ba ma nisa inda muka tashi anan don wannan aya ta 39 kul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir sai Allah ya ce walakinna aktharan nasi la ya'lamun Allah ya ce sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba to sannan zaka samu a suratul shura aya ta 52 ayata goma sha biyu da kuma suratu zumar ayata hamsin da biyu ga nan abu na farko gyaran akida ne dole ne musulmi ya yarda cewa babu mai iya baka arziki sai Allah babu shi babu kuma wanda yake talauta bawa sai Allah in ka yarda da wannan to sai mu je kashi na biyu na wannan aya ka yadda da cewar babu mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah to ga ka'ida sai Allah ya ba mu ka'ida wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka batar Allah zai cike sa duk abin da kuka batar a duniya to Allah zai cike muku gurbin wannan abin wannan ka'ida ce babu shakka amma kaga da farko sai ka yarda Allah shi ke bayarwa saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rike da dukkan wato taska ta kowane abu da ka sani da ma wanda baka sani ba idan ka yarda da wannan to sai ka rike wannan ka'ida duk abin da ka bayar in ka lura da wannan maganar ma Allah bai takaita ta ba wa ma anfaqtum min shay'in shay'in duk abin da za ku iya bayarwa ko mine ne in ji Allah ko mine ne ka bayar faho ya kulifu Allah sai ya cike gurbin saboda ba abin Allah ba shi duk wanda ya ba ma Allah to sai Allah ya ba shi ko ba wai sai hira ba wannan magana da muke yi ta duniya ne fahuwa ya kulifuhu Allah zai cike gibin nan da aka cire wannan babu shakka alkawarin Allah ne haka wannan ya zo ta alkur'ani to kuma za ka samu hadisai kamar guda bakwai waɗanda suke fassara wannan ayin domin kusan duka hadisan nan guda bakwai akan abu ɗaya suke magana akan abin da ayat take magana ne waɗannan hadisai guda bakwai eh, na farko hadisin abu huraira hadisin abu huraira yana sahihul bukhari yana sahihu muslim ka gani mutafakun alai wannan hadisin alhadisul qudusi ne abu hurairah ce inna rasulullahi qala annabi yace ce. allah allah ya ce anfiq yabna adam unfiq alayka anfiq yabna adam ya kai dan adam ka bayar ni zan baka alhadisul qudusi kuma mutafakun alai kaga sai ya dace da wannan aya ya kai dan adam ka bayar Allah ya ce in ka bayar ni kuma zan baka hadisin yana sahih bukhari babu fadlin nafaqati alal ahli shi yasa imam bukhari ya kawo wannan hadisin a wannan babin babin da yake magana akan ciyar da iyali idan ma akwai waɗanda za a fara yi musu kyauta iyalai ne eh, kan mutum ya zama inuwar giginya na nesa take moransa ya kasance daga gida shine hikimar al-Imam Bukhari sai babu yace to babu akan falalar kyauta ga iyalai kyauta ga iyalai saboda mai alkawarin Allah in ka bayar zai baka to idan ko zaka bayarwa yafi dacewa ka fara bashi shine iyalinka mm, kuma hadisin yana sahihu Muslim wannan hadisin a sahih Bukhari shine hadisi na 2352 a sahihu Muslim babul hassi alan nafakati babin da yake kwadaitar da mu mu rika kyauta Wata Bishirin munfiqi bil khalafi kuma ana yi wa mai da dukiyarsa albishir Allah zai cike gibi sunan babin kenan al muslim muslim yace wannan babin ya zo da hadisi da yake kwadaitar da mu mu rika kyauta kuma akwai albishir ga duk mai kyauta Allah zai cike gibin abin da ya bayar to wannan hadisin yadda muka karanta riwayar al-Imam kenan amma yanda zo a sahihu Muslim qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai albarka da daukaka yace ya ibn adam kaga an fara da ya ibn adam anfiq unfiq alayka anfiq unfiq alayka ka bayar zan baka amma kamar riwayar al-Imam قال الله anfiq يا ابن adam unfiq عليك so kaga sai da aka fara da kiran dan adam a wancan riwaya amma duk ma'anar su guda ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaminullahi an saha'un shi hannun Allah hannun damar Allah amma kare yake da rahama shi hannun Allah a makare yake da rahama kuma rahamar tana ta zubowa rahamar zubowa take yi saboda haka sai annabi ya ce la yuhsiha shay'un al-laila wan nahara wai yawan ba da kyauta baya rage abin da yake hannun Allah dare da rana bayarwa yake kuma babu abin da ya ragu ni'imar Allah tana nan to akwai hadisi na biyu kuma shi ma hadisin abu huraira ne waɗannan hadisan duka in kan la'akari da su za ka ga suna fassara wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'minin kurba min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wanda ya kawar da damuwa ga mumini Allah zai kawar masa da wata damuwa daga cikin damuwoyin ranar kiyama kaga yana ya dace da an fiqun fi qalayka kai in maka kuma annabi ya ce wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah kaga yassara idan ka sauwake ma wani to Allah ba wai sai a lahira zai sauwake maka ba yassara Allahu alayhi fi dunya Wal'afira wa man satara musulman idan ka rufe asirin wani ba wai al'ahira ba satara Allah fi duniya wal'afira. Allah zai rufe asirinka a duniya da lahira a ƙarshe sai annabi ya sake tabbatar da wancan ka'ida da Allah ya gaya mana a wannan ta suratu saba'i annabi ya ce wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi in ka ɗauki wannan ka kwatanta da abin da Allah ya faɗa mana wa ma an faktun min shay'in fa huwa yuflihu su guda ne Allah yana taimakon bawa idan bawa yana taimakon dan uwansa hadisin yana sahihu muslim babu al ijtima ala al qur'an hadisi na 2699 wannan shine abu na farko abu na biyu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar in ka bayar zai kike gibi to karka ɗauka kuma in ka ki bayarwa zaka zauna haka a suratu muhammad aya ta 38 Allah madaukaki yace ha antum da auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ku ne fa ake kiranku ku taimaka a hanyar Allah amma daga cikin ku an samu waɗanda suke rowa to sai Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda yayi rowa to yayi makansa rowa ne wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci kuma bukata ne to in baka gane wannan ayan ba bari mu karanta hadisi na uku shine hadisin Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yake <clears throat> ya bina adam wannan ma alhadisul kudusi ne har yanzu Allah maɗaukaki ya ce ya kai ɗan adam innaka an tabzulal fabula ka ba da ragowar dukiyanka ɗin nan khairun lakashi ya fi maka wa an tumsikahu riƙe wannan dukiyar taka ka ƙiyin kyauta sharrun laka sharri ne gare ka kaga wannan shi ya fassara wancan aya Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi in kayi rowa kayi makanka rowa wannan bai fito da maganar karar ba zaka dauka ato ah, inda kayi rowa ba ma zunubi amma a wannan hadisin fa da annabi ya fassara manzon Allah ya ce a hadisin al-qudusi wanda Allah da kansa yake fada innaka an tabzula al-fadla ka bada falala ta dukiyarka idan aka ce falala ka samu dukiya kuma ka biya bukatunka amma ga saura wannan shi ake kira alfadlu wannan sauran wanda ka ka boye shi ka da wata bukata da shi saboda duk bukatunka ka riga ka yi amma ga ragowa to sai Allah ya ce wannan ragowar ka ba wa mutane wannan shine alheri gare ka rike wannan ɗin sharri ne gare ka ba alkhairi ba hadisin yana sahihu muslim babu bayani anna yadal uliya khairun min al-yad sufla hadisi na 1036 to sannan hadisi na hudu shine hadisin asma'u bintu abi bakr as-siddiq sayyiduna abubakar yarsa yar aisha Allah ya kara musu yarda asma'u tace annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace mata la tuki fayuka alaiki ya ce mata ya ke asma'u karki tsuke aljihunki sai a tsuke miki kaga shi yake fassara man yabkhal fa inna ma yabkhalu ala an nafsihi eh wanda duk yayi rowa yana cutar kansa manzo Allah ya ce ma asma'u kada ki tsuke aljihunki idan kin tsuke Allah zai tsuke miki wato Allah zai tsuke kafar rahamar sagare ki la tuhsi yake asma'u karki ringa kirga kyautan da zaki in ji manzon Allah ka san akwai wanda list zai yi to wannan karo da wani da wani zamu dan bawa sauran sai su yi hakuri to shi annabi yana cewa a wannan ma kar ai ai ta bayarwa kar ai lissafi idan kina kirgawa fa yuhsillahu alayki shi ma Allah sai kirga abin da zai baki amma idan ka bayar to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka shine sai manzon Allah ya ce irba fi mastafa'ati ki rika sam ki rika samma mutane gwargwadon gwargwadon iyawa domin arrabku shine sam samar wato kamar ka san ma mutum abu idan aka ce ka san masa ana nufin kaɗan Allah yana cewa ko da kaɗan ne ka rika bayarwa kuma karka yarda ka daina bayarwa din hadisin asma'u yana sahih bukhari babu tahrid al sadaqa Eh, musamman al-Imam Bukhari ya masa babi ana kwadaitar da mutane game da sadaka shine hadisi na 366 akwai kuma wani babin da al-Imam Bukhari ya kawo hadisin ne babu sadakati fi mastata' ka ba da sadaka gwargwadon iyawarka shine hadisi na 367 in eh, ka dubi sharhin hadisin a Fathul Bari a juzu'i na uku shafi na 352 al'ika ikau shaddu Ra'asil wi'a'i bil wika'i me annabi yake nufi da cewa la tuki la tuki fayuka alayki shine ibnu hajar yace abinda ake nufi da al'ika'u? shine mutum yana da jaka da ya zuba kuɗi sai ya zama jakar tana da tana da madauri a kanta wa huwa ribatu alladhi yurbatu bihi shi ake nufi da al'ika'u shi ne ake nufi da alwika'u alwika'u saboda ka idan mutum yana da jaka da yake tara kuɗi sai ya ringa ɗaura bakin sabin da annabi ya hana ta nan kar a ɗaure a bashi a buɗe a rika sa hannu ana ɗiba ana bayarwa wal ihsa'u ma'arifatu qadri shay'i annabi ya ce mata la tuhsi la tuhsi fayuhsi Allahu alayki kar ki kirga abin da za ki bayar shi ma Allah sai ya kirga nashi al-ihsa'u ma'rifatu qadri shay'i waznan aw adadan idan abin kirgawa za a yi a ba da shi kar a kirga idan gwada nauyi ake to kar a gwada nauyi a ba da shi wa huwa min babin muƙabala. wal ma'ana an-nahyu an man man'i sadaqa khashyatan nafadi ibn hajar yace abinda annabi yake nufi ke asma'u yi rowan sadaka saboda kina tsoron zai kare fa inna dalika a'zamul asbabi liqat'i madatil baraka da zaran mutum ya daina bada taimako saboda tsoron dukiyarsa za ta lalace to albarkan da ke wannan dukiyar sai Allah ya dauke li'anna Allah yusibu ala al bi ghairi hisabi in kai kyauta Allah sai ya baka lada babu hisabi wa man la yuhasab wa man la yuhasabu inda al-jazai la yuhsabu alayhi inda lokacin hisabi alal misali kowane aiki kai akwai ladansa amma idan kai alkhairi in ka ji Allah yana cewa zai saka wa mutane babu hisabi to in Allah ya tashi ɗibo ladan ba a ƙirgawa, shine ma'anar babu lissafi sakayyar da Allah zai maka لأن الله يصيب على العطاء بغير حساب ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء tun da Allah ba zai yi lissafin ladar da zai baka ba kai ma kada ka yi lissafin kyautar da zaka bayar kai ta bayar ba Allah ka samu iya to sannan akwai hadisi na biyar hadisai guda bakwai ne hadisai guda bakwai suke fassara wannan aya hadisi na biyar shi ma hadisin abu hurairu Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin babu wani yini yusbihu al-ibadu fihi wanda mutane suke tashi a wayi gari illa malakani yanzilani face malaiku guda biyu suna saukowa fa yaqulu ahaduhuma na farko yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk mai bayarwa ka cike gurbin abin da ya bayar addu'a ce mala'ika yake yi khalafan khalafan a'atimun eh, fikan khalafan kalmar alkhalafu ita ce ta zo a wannan aya wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kaga sai zama wannan hadisin kai tsaye yake fassara wannan ayar ta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowace rana gari ya waye mala'iku guda biyu suna yin kira suna saukowa wannan mala'ika yana addu'a Allah duk mai bayarwa ka cike gurbin abin da ya bayar shine atsi munfiqan khalafan kamar yadda ya faɗa wancan aya saboda ka tallafa ka agazawa mai bayarwa wa Kulu al na zan Allah sai ce ɗayan kuma yana cewa Allahumma mun mumsikan talafan ya Allah ka ba da lalacewar dukiya ga mutumin da yi makon dukiyansa yake yin kyauta mala'ika ashe addu'a yake duk mutumin da baya kyauta Allah ya sa dukiyarsa ta lalace shi ne a talafu hadisin yana sanyin bukari babu qaulin nabi sallallahu ta'ala wannan shi aliman bukari ya kawo shi a tafsirin suratun layli fa amma man a'ata wattaka wa bil husna fa sanyassirhu lil yusra alkawarin Allah ne duk wanda zai bayar to Allah sai ya sauke mashi rayuwarsa sai kuma Allah ya bashi taimako saboda ka sai ya kawo hadisin nan kuma yana sahihu muslim yana sahihu muslim babun fil munfiki wal mumsiki bayanin da ya zo daga annabi game da mai kyauta da mai rowa mai kyauta shine al munfik al mumsik shine mai rowa mai mako wanda zai rike dukiyarsa kaga kenan hadisin yana sahihu bukhari kuma yana sahihu muslim shi ma hadisin yana cikin hadisai da suke fassara waccan aya da muka karanta sai hadisi na shida shi ma hadisin abu huraira ne har yanzu wanda duk yana fassara wannan aya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari manzon Allah ya ce a zamanin da annabi yana da wannan hikima manzon Allah yake yana karantar da aƙida ta labari yana karantar da aƙida ta misali saboda haka zaka rika ganin labarai a cikin za zaka rika samun labarai a hadisan manzon Allah waɗannan labarai da ake bayarwa ba don shakatawa ba ne labarai ne da ake bayarwa saboda a gyara aƙidarmu to daga cikin irin waɗannan labarai annabi yake cewa a zamanin da an sami wani mutum bai baina marajun bi falatin min al'arbi wani mutum yana gonarsa yana daji yana daji mutum ne yana tafiya a daji fasami a sautan fi sahaba sai ya ji wata murya a cikin gajimare ana cewa iski hadikata fulani ana gaya wa gajimaren ana gaya wa hadari ana umarnin hadari ya tafi gonar wani ya je ya zubar da ruwa Allah sai ya buɗe kunnensa ya ji saboda wannan rugugi da kake ji idan hadari ya haɗu rugugin nan da kake ji umarnin mala'ika ne yadda za a sarrafa ruwa bisa izinin Allah ta tabaraka ta'ala da yake Allah bai bude kunnuwanmu ba ba ma iya gane wannan harshen nasu amma idan Allah ya yi nufinka da da ƙarfafa imaninka yana iya bude maka Allah yana iya bude maka ƙwaƙwalwarka sai ka gane magana ake kai ka ɗauka ba magana ba ne yanzu kamar misali tsuntsaye da suke kuka kai a ganin ka ɗan adam kuka kawai suke amma kowane tsuntsu da kaga yana kuka harshensa ne yake magana da shi da 'yan uwansa tsuntsaye kamar da ka san ɗan adam yana magana ai in ba ka jin yaren mutane idan suna yi har mamaki kake za ka ce yanzu waɗannan sun san abin da suke faɗa saboda ba ka ji to haka yake allah sai ya buɗe kunnuwansa wannan mutumin sai ya ji maganar mala'iku kamar yadda Allah ya buɗe kunnuwan annabi Suleiman annabi Suleiman ya ji maganar tururuwa to haka ikon Allah yake tabbata ba wai ga annabawa kadai bane yana iya faruwa ga waliyansa shi wannan mutum yana cikin tafiya a daji sai ji an ce a tafi da ruwan nan hadarin nan a je gonarwa ne a zuba ta kaga kai za ta yi mamaki a shi ruwan sama da ake da sanin Allah kuma da izinin Allah da kuma umarnin Allah ta tabaraka wa ta'ala saboda ka ana nan a rubuce yau za a yi ruwa a unguwan suwa ne da gidan wani banda unguwan suwa ne nan ruwan ba zai je ba haka um, mala'iku suke sarrafa al'amura ya ce fatana ha zalika sahabu ina kallo da na ji wannan magana sai na daga kaina yana daga kai sai ga hadarin kuwa ya gangara fa afraga ma'ahu fi harra sai na ga ya zubar da ruwansa wato a wani falalin dutse wata ƙasa malsa a hijaratun su wanda ya zamanto ƙasa da duwatsu ne fantaha ilal harrati huwa fi aznabi shirajin shine yana kallon ruwan nan ruwan ya gangara ya tafi aka samu aka samu lambatu inda ya ɗebi ruwa wa da shira shira shirajatun min tilka shira. hadis tau abad kalma a kullahu aka samu wani babban rafi da ya ruwan saman gaba ɗaya wannan ruwa da ya tattara shi sai shi mutumin ya ce to sai ya bi wannan rafi yana bin wannan rafin ruwan na tafiya da rajulun ƙa'imun fi hadikati sai ya gara rafin nan ya isa godar wani mutum kuma mutumin yana cikin gonarsa yana sai yuhawwilu ma'a bi misatihi ya taho sai ya ga shi wannan mai gonar yana ta bude hanyoyin ruwa ruwan na ta bi yana shiga wato gonarsa ta ko'ina yana da yana da wato cebur a hannunsa ko a ce fatanya yana tattona yana bude hanyar ruwa tana tafiya faƙala lahu lokacin da ya taho ya ga mutum yana hakan kuma shi ya riga ya ji a sararin samaniya an ce a zubar da ruwa a kai gonar wani kuma shi ya iso gonar mutum ya tabbata ke nan wannan abun an yi shi ne saboda taimakon wannan bawan Allah ka kala lahu sai ce masa ya abdullahi masmuka ya kai bawan Allah mai sunanka wannan duk labarin manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mutumi matafiyi sai yake tambayar mai gona kai bawan Allah mai sunanka abin da sake tambayar sunan saboda ya ji sunan a ɗazu da ake da ake umarni ya ji su an kira sunan mutumin ake umarni da hadari ya gangara ya tafi ya zubar da ruwansa a gonar wane kala sai mutum ya ce alfulanu eh, ya ce sunana wane to sai ko ya ji bil ismin lazi sami a fi sahabati wannan sunan da ya ci a cikin gajimare a cikin wannan hadarin ne dai sunan da mutum ya faɗa faƙala lahu ce ya abdullahi lima sa'alta an ismi kai ma zan tambaye ka bawan Allah ko me yasa kake tambayar sunana ya tambayi sunansa shi ma mai gona yake tambayar mutum me dalili qala sai ce inni sami'tu sautan fi sahab allazi haza ma'uhu hadarin da aka yi wanda ya saukar da ruwan da ya iso gonanka din nan naji an kira sunanka aka ce iski hadiqata fulani lasmuka naji wannan suna naka an kira shi a lokacin da ake umarni ga wannan hadarin ya kai ruwa wurin fama tasna'u fiha ina so ka bar labarin ko me kake yi da gonar ka nan saboda ya tabbata akwai abin da yasa Allah ya bada umarni a ba mu wannan mutumin taimako baban za ba akwai dalili baban za ba wannan ya zo kamar yadda agabi yake gaya ma asma'u yake asma'u a karki tsuke aljihu sai lalita ki sai Allah ya tsuke miki rahamarsa ashe kaga duk mutumin da kaga Allah ya bashi taimako to akwai dalili to sai mutum ya bashi amsa ya ce masa amma izkulta haza wanda shi ya nuna cewa mutum yana da ikhlasi babu wanda ya san yana yi shi sa farkon magana ne ce to tun ka faɗa min haka kaga ya ji labari ya fahimci wannan mutumin ma waliyin Allah ne tun har ya ji magana daga cikin gajimare a je a shayar da gonar wani ai ba kowa yake jin irin wannan maganar ba to saboda haka mai gona sai ya gane wannan mutumin shi kansa akwai alamar bawan Allah ne mai ikhlasi yana so ya ji mai mutumin nan yake yi saboda Allah ya bude mar kunnuwa ya ji wannan maganar idan bai ji abinda mai gona yake yi da amfanin gonarsa ba to bai gama samun hikimar ba shi yasa shi ma mai gonan sai ya gane in ya ki faɗa mar saboda yana ikhlasi yana yi don Allah don Allah yake saboda haka babu wanda ya san yana yi to amma tunda wannan mutumin ga irin labarinsa kuma akwai alamar shi ma bawan Allah ne sai ce fa inni anzuru to zan baka labari abinda nake yi da amfanin gona na anzuru ila ma kharaja minha ina jira idan na samu amfani yace ma kharaja minha duk abin da gonar ta bayar duk abin da gonar ta bayar fa ata saddaku bi sulhi zan bada kashi ɗaya cikin uku na gonar a matsayin sadaka zai bada shi sadaka wa wa akulu ana wa iyali sulusahu da ni da iyalai na kashi ɗaya cikin uku na amfanin da aka samu ya ishe mu sai ya ce wa aruddu fi ha sulusahu saura kashi ɗaya cikin uku wannan kuma sai in ɗauka da shi zan yi hidimar sake gonar noman baɗi su kaga ya kasa amfaninsa kashi uku kashi guda sadaka kashi guda ya amfani da shi kashi guda ya mayar gona to kaga shi ne wannan mutum ya fahimta domin allah ya sanar da shi ne don ya gane wannan bawan allah saboda yana yin haka da shi kuma allah ba zai ba gonarsa babu taimako ba saboda haka yasa Allah ya umarni a kai ruwa gonar wannan mutumin hadisin yana sahihu muslim babu fadlul sadaqati wal ihsani ila al masakin babin falala game da sadaka sadaka tana da falala kyautata ma talakawa yana da albarka Allah ka samu iya shine hadisi na 2984 a sahihu muslim yana al-musnad yana sahihu jami'i sagir hadisi da 2864 to sai mu je abu na ƙarshe game da ita wannan ayar abu na ƙarshe game da ayar da muka karanta Allah maɗaukaki ya ce قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ما الله يشاء أكرشه وهو خير الرازقين Allah shi ne mafi alkhairin masu ba da arziki Allah shi ne mafi alkhairin masu ba da arziki kaga kenan wannan shi ne abu na uku me yake karantar da mu ma yukhlifuhu afdalu mimma hu. Allah yana karantar da mu duk abin da za ka bayar wanda Allah zai baka yafi naka shi yasa yace ai idan ka bayar kai ma ka azurta ko don misali akwai wani talaka sai ka ɗauko miliyan guda ka bashi ya a wani ya azurta ne ya bani jari ai abinda Allah yake faɗa kenan yace kuma duk wanda ya haka to Allah zai cike giɓin wannan abin da ya bayar to sannan yana nuna maka ba miliyan ɗaya ka bayar ba to miliyan ɗayan ka bai kai albarkan abin da shi zai baka ba shine ma'anan wa huwa khairur raziqin mafi alkhairin masu ba da arziki ai kai ma ka bayar da ka bayar amma wanda Allah zai baka fa yafi naka alkhair. wato shine abin da Allah yake faɗa mana anan wato Allah yana tabbatar mana duk wani kyauta duk wata kyauta da za ka yi to cike gurbin da Allah zai maka yafi wanda ka bayar yafi shi alkhairi don haka Allah ya takaita magana ya ce wa huwa khairur raziqin a nan akwai sharuɗa guda biyu kafin mu bar wannan aya ya kamata mu sani idan kana son ka samu arzikin Allah to ka bayar da dukiya duk wanda ya bayar Allah zai bashi wannan ka'ida ne duk wanda yake son arziki to ya kyauta ya zama mai alkhairi ba shi ne abinda mazan Allah yake gaya ma 'yan kasuwa ba lokacin da ya shiga kasuwa yake cewa ku yi ku yi sadaka wannan sadaka ita ke sa albarka ma dukiyar dan kasuwa idan dan kasuwa ya zama mai mako mai rowa to da wuya wannan kasuwancin nasa ya albarka akwai sharuɗa guda biyu idan kana son in ka bayar in ka bayar Allah madaukaki ya baka idan ka bayar Allah madaukaki ya baka akwai sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine al-ikhlas ka tabbata akwai ikhlasi a zuciyarka domin da yawa akwai mutumin da zai ba ma talaka amma fa bayan wani lokaci yakan goranta mishi kasan ko duk mutumin da zai gori to ladarsa ta riga ta lalace babu kyau ka ba da dukiya sannan a samu kana gori abu na farko shine al-ikhlas don haka in ka dubi ayoyin da Allah yake alkawarin zai bayar zai bayar yakan yi sharadin ikhlasi ko da yake nan bai kawo ba amma idan ka koma suratul rum aya ta 39 Allah madaukake ya ce wa ma ataitum min zakatin amma sai sa sharadi turiduna wajha Allahi sannan sai ya ce fa'ula'ika humul mubifuna duk abin da kuka bayar na zakka ka san kalmar zakka da sadaka a cikin alkur'ani duk suna ɗaukar ma'anar juna idan ka ce zakka ana nufin sadaka idan aka ce sadaka ana nufin zakka sai ka dawo ga hadisin manzon Allah shi zai warware don haka in ka ba da sadaka wa ma ataitum min zakatin to sai Allah ya faɗi sharadin turiduna wajhallahi in dai kuna nufin ku dace da fuskar Allah fa ulaika humul mutifuna to wannan kyautar ita ce Allah yake ninnin kama bawa kaga kenan akwai sharaɗi na ikhlasi to wannan ya shafi alkhairi gaba ɗayansa duk wani aikin da za ka yi na taimako na alkhairi ka tabbata ka gyara zuciyarka don akwai wurare da yawa a cikin alkur'ani da Allah madaukake ya faɗa mana misali a ƙarshen suratul laili wa li ahadin min ni'matin tujza babu wanda ke da wata ni'ima da za a bashi lada a kai wamali li ahadin indahu min ni'matin tujza illa a wajhi rabbihi al'a'la sai fa wanda ya bayar da nufin fatar ya dace da samun fuskar Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce wala sawfa yarda wannan ko zai yarda da irin kyautan da Allah zai masa kaga nan ma an kawo sharadi to sannan a suratul baqara fa aya ta 272 wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin da kuka bayar shi sa aka ce min khairin min khairin kamar a suratun rum wama ataitum min zakatin wannan zakatin din ashe bai tsaya ga zakka ba shi sa malamin suke cewa fa yashmalu a'malal khair kullaha ya shafi ayyukan alkhairi gaba ɗaya duk abin da za ka yi ka gyara zuciyarka ya zama kana yin ta ne domin Allah babu ma'anar duniya ta sani babu ma'anar ka goranta ma wani ka yi farko ka gyara zuciyarka kowane alkhairi me yasa aka ce kowane alkhairi ne saboda waccan aya ta suratul bakara wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk wani abin da kuka bayar na alkhairi Allah zai cika muku zai ba ku fiye da abin da kuka bayar wa antum la tuzlamuna ba za a cuce ku ba wannan sharadi na farko kenan in kana son ka yi arziki wallahi ka rika ba da kyauta duk mutumin da yake son ya yi arziki ya rika ba da kyauta idan za ka ba da kyauta kar ka ba da shi da nufin za ka gwada Allah da shi shi sa aka ce akwai islasi ka yarda da maganar Allah babu nufin gori to alkawarin Allah ne alkawarin Allah ne zai mayar maka wannan ayar da muke karanta abinda Allah ya tabbatar kenan in dai ka bayar to alkawarin Allah ne zai mayar maka wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu masu arziki saboda ka abinda Allah zai baka yafi wanda ka bayar ya fi shi alkhairi ya fi shi albarka sharadi na farko sharadi na biyu fa hanyar da ka bayar ɗin ta dace da sunnar manzon Allah wannan fassarar Abdullah bin Abbas da kansa Abdullah bin Abbas ya karanta ayan nan da muka karanta suratu saba'i wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka bayar komi ne ne Allah zai cike gibin sa wa huwa khairur raziqina Allah shine mafi alkhairi masu bada arziki da Abdullah bin Abbas ya karanta sai ya ce fi gairi israfil in ba a yi barna ba nan. za ka samu wani yana da dukiyar amma kyautarsa ga maroka ne kaga wannan roƙo kyauta da yake barwa ba ta cikin alkawarin Allah zai mayar maka a me yawa dai sai dai alkawarin shaidan ya talauta ka don abin da Allah ya faɗa kenan ya idu kuma faqr amma idan Allah ne ba zai baka lada ba saboda aka ka dubi hanyar da kake ba da dukiyar da wanda zai batar da dukiyarsa a hanyar caca da wanda zai ba da dukiyarsa ga fasikai saboda haka yana iya hada fati a kawo giya a shayar da mutanen banza ai kaga shi ma ya ba da dukiya amma ta wace hanya ba hanyar Allah ba wannan hanyar israfin ne saboda haka ba ta cikin alkawarin Allah wala takateren sannan kar a samu kuntatawa kar a samu kuntatawa ta wajen bayarwa don haka in mutum ya kiyaye sharuɗa guda biyu din nan ka tsarkake zuciyarka na farko na biyu ka tabbata hanyar da ka bayar da dukiyar babu haram to wallahi ka zauna jira kafin ma ka mutu Allah zai mayar maka alkawarin Allah ne wannan fassaran Abdullahi bin Abbas yana sahihul adab hadisi na 344 abdullahi bin abbas shi ya fassara ayar da ya fassara ayar sai kawo wannan sharadi yace saboda ka sharadin wannan alƙawarin Allah sharuda guda biyu ne ga wancan na ikhlasi ga kuma wannan na kasancewar ba a yi almubazzaranci da dukiya ba an ba da dukiyar a hanyar da ta dace idan an yi haka fa to sai mu je hadisi na ƙarshe shine hadisi na bakwai idan har ka cimma sharuɗa guda biyun nan hadisin abu an mari, wanda ya ce ya ji manzon Allah yana cewa salasatun uqsimu alaihinna abubuwa guda uku na rantse da Allah a kansu in ji manzon Allah na rantse da Allah a kan abu uku manzon Allah ya ce uhaddisu kun hadisan fahfazuhu ina karanta muku hadisi ku kiyaye shi sai manzon Allah ya ce ma na kasa malu abdin min sadaka na rantse da Allah dukiyar bawa ba ta raguwa saboda ya bayar sadaka sai da manzon Allah ya rantse to kaga wannan wato ya shafi masu imani sai masu imani ke gaskanta wannan duk wanda ya yarda da ya gaskanta manzon Allah babu shakka ya san maganar annabi gaskiya ce kuma fassaran ayar alkur'ani me yasa manzon Allah ya faɗa saboda alƙawarin Allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu sai manzon Allah ya ce na rantse da Allah dukiyar musulmi anan ma annabi bai ce musulmi bai ce abdin saboda ka koda kafiri ne yake kyauta wallahi zai samu zai samu wannan kyautar ta Allah a nan duniya duk wanda ya bayar ya ba da sadaka ya ba da kyauta kowaye to Allah zai bashi kuma ka lura in aka samu kafiri mai alheri zaka ga yana hada mutane nan da nan zaka ga ya hada mutane mutane na son shi saboda ka ita shine abin da bahaushe yake cewa alhairi danko ne alhairi danko ne ai fassarar maganar manzon Allah ne fassarar ayar alkur'ani ce duk wanda ya bayar to za a bashi sai ya zama alkawarin Allah babu fashi da babu fashi sai bahaushe yi wannan karin magana alheri danko ne in dai ya faɗi to zai ɗauki wani abu wato maganar Allah babu fashi a kanta babu makawa duk mutumin da ya bada dukiyarsa Allah sai ya mayar mishi sai manzon Allah ya ce na biyu wala zulima abdun mazlama babu wani mutumin da za a cuce shi fasabara alaiha idan yayi hakuri illa zadahu Allah izan face Allah zai kara mar buwaya a wannan duniya duk wanda za a cuce shi kowane irin cuta don haka babu zaluncin da ya fi ƙarfin amar hakuri akwai wanda zai ce masa kai wannan laifi ba zan yi hakuri ba ba irin sa ake hakuri ba a'a ba gaskiya bane babu laifin da ya fi a yi hakuri babu shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala zulima abdun mazlama anan mazlama da manzon Allah ya faɗa ya nuna maka duk wani irin zalunci idan da a ce akwai zaluncin da ba a yafe wa mutum babu shakka da annabi zai ce banda wancan kowane irin cuta aka maka in kai haƙuri to Allah zai ƙara ma ɗaukata. a nan kar mu ɗauka wai annabi ya ce in ka yafe a annabi bai ce ka yafe ba ba wai yafewar ka ce annabi ya nema ba ka yi haƙuri kada ka rama ai don ba a rama ba baya nuna cewar an yafe idan an kau da kai ba yafewa ba ka cuci mutum sai ya kalli kai tafiyarsa ai ba wai ya yafe ba ne abubuwa guda biyu ne na farko inda bai yi haƙuri ba da babu mamaki eh, za a samu husuma a tsakaninku to ya aje wannan husumar domin Allah ce ba zai rigima da kai ba domin Allah amma dai ce ya yafe ba to wannan shine bahaushe yake fassara shi da wai Allah ya isa idan ka ji an ce Allah ya isa wato ba za a rama ba amma ba a yafe ba ana nufin ba za a rama ba amma ba a yafe ba wato shi abin da manzo Allah ya faɗa in dai aka cuce ka kai hakuri kaga kenan ban ce ka yafe ba to Allah sai ya ƙara ma ɗaukaka wala fataha abdun baba mas'ala babu mutumin da zai buɗe ƙofar roƙo illa fataha Allahu alaihi babu fakarin face Allah ya buɗe mar kofan talauci kuma haka ne duk waɗannan abubuwa da annabi ya faɗa in ka dube su gaskiya ne duk maroƙi zaka ga bai wadatuwa duk mutumin da ya mai da roƙo a matsayin sana'a to rayuwarsa ba za ta taɓa gamsar da shi ba duk abin da za a bashi baya gamsar da shi hadisin na yana sahihu jami'i sagir hadisi na 324 yana sahihu tarkib hadisi na 16 kuma hadisin abu kabshatal anmari ya zo da riwayar abu huraira shi ma hadisin abu huraira ma ya fi wancan riwayar inganci don hadisin abu huraira yana sahihu muslim babu istihbabil afwi wat tawadu ya zo a cikin babin ana son ka zama mai yafewa ana son ka zama mara girman kai hadisi na 2588 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasat sadaqatun min malin amma a riwayar abu kabshatafa ma naqasa malu abdin min sadaqa kaga duk kusan ma'anarsu guda ne to sai manzon Allah ya ce wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan matukar bawa yana yafewa kaga a wancan riwayar an ce hakuri ne kawai a hadisin abu abu kabshatal anmari wala zulima abdun maslama fa sabara alaiha amma a riwayar abu hurairah fa manzon Allah ya ce wa ma zadallahu abdan bi afwin da aka cuce ka sai ka ce na yafi kaga bayan hakurin an samu ƙari yafiwa so don haka duka riwayoyi suna da muhimmanci manzon Allah ya ce ko dai kai hakurin kadai ko ka haɗa haƙurin da yafewa to Allah yana ƙara maka ɗaukaka a duniya wa ma a ahadun lilla illa rafa'ahu babu wanda zai yi tawali'u ga Allah face Allah ya ɗaukaka shi wannan yana sahihu muslim babu istihbabil afwi wa tawabu'i hadisi na 2588 kuma ba su biyu ba sahabbai da suka rawaito wannan daga manzon Allah mutum hudu ne abu kabshat al'almari abu huraira abdurrahman bin aufin da ummu salama amma abdurrahman bin aufin da ummu salama hadisansu ba su kai ingancin waɗannan hadisan ba za ka gani a littafin al-musnad na limamu ahmad da kuma al-musnad imam al waɗannan hadisai guda bakwai babu shakka in ka lura sun fassara ayar da muke karantawa to saboda haka an samu aya an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah annabi ya tabbatar ya kuma rantse duk wanda ya bayar to Allah zai bashi kaga an samu hanyar samun arziki cikin sauki ka bayar Allah zai baka kuma wanda Allah zai baka ya maka alkawari mai albarka ne so ba irin naka bane irin naka wanda ka dai bada da shi ne shi Allah in ya bayar to kyautarsa akwai albarka albarka yana gwada cewa dukiyar ba za ta lalace ba kuma dukiyar ba za ta hallaka ka ba saboda ka in ka samu mai kyauta za ka ga ko da mutumin nan yana cikin bata Allah yana gyara halinsa wanda duniya tana mar daɗi dalili saboda albarkan da Allah yake samu rayuwar shi idan aka samu mai kyauta ko da kafiri ne to yana samun kariyar Allah tabaraka wa ta'ala kariyar Allah saboda abin da Allah zai bashi mai albarka ne don haka duniya sai ta so shi don ka koma eh, eh, rayuwar sahabban annabi Muhammad za ka ga misalai za mu kawo misalai kamar guda uku ne kawai misali na farko shine labarin ummu zarra ummu zarra ita ma sahabiya ce to tana yawan zuwa gurin Aisha Allah ya kara mata yarda a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sai ya zama bayan Allah sukan taimaka ma matan annabi bayan Allah sukan aiko taimako kyauta ga iyalan manzon Allah wato sun rike mar iyalai hadde Allah ya karbi rayukansu to amma matan annabi din nan da a ce sun tara dukiyar da ake ba su wallahi da cikin sahabbai ba masu arzikinsu saboda duk wanda ke son annabi ya duba dama hagu babu manzon Allah Allah ya karbe shi sai ya ruga gidan manzon Allah ga kyauta ga taimako saboda ya nuna son sa ga manzon Allah to su kuma sun yadda da alkawarin Allah saboda kamata manzon Allah masu kyauta ne kyautar ma wanda babu irinta a yau kyautar da babu misalinsa kamar misali wannan labari na ummu zarra yana hilyatul awliya mujallal nabi shafi na 47 yana tabaqatul kubra na ibn sa'din juz'i na 8 shafi na 67 da al-bidayatu wan nihaya mujallal na 10 shafi na 396 da siyaru a'lamin nubala kusan duk littafin tarihi kenan siyaru a'lamin nubala na al-imam az-zahabi mujallal nabi shafi na 186 inda ka dubi tarihin Aisha matar manzon Allah tarihin aisha za ka tarar da mace mai kyauta kyautan da babu irinsa ita umu zarra ta ga irin wannan hali na aisha shi yasa ta ba da labari ta ce bu isa ilaiha bi malin fi giraratai ne mu'awiya yana shugaban musulmai na duniya sai ya aiko ma aisha zinari a buhu guda biyu buhu ne aka cika da zinari guda biyu sai aka turo gidan aisha ana sai ta ce a tunani na wannan kudin samani na au mi'ata alfin ko dai sulan zinari dubu ɗari ko kuma dubu tamanin ya tayar da mutum ya ce kai ma aisha matar mazan Allah to da safe aka kawo ita ummu zarra tana kallon abin da ke faruwa ta ce fa'amsat wa ma inda min zalika min dirhamin kafin rana ta ɓuya waɗannan buhunan duka an rabar da su aisha ta rabar da buhunan zinari gaba ɗaya falamma amsat to lokacin da yamma ta yi sai aisha ta ce ya jariya halummi fitori ya ke wannan budurwa tana da baiwa kawo min abin buɗe baki saboda aisha tana azumi da yawan azumi har allah ya karbaranta allah ya kara mata yarda lokacin buɗe baki ya yi ta ce ma baiwa ta kawo min abin buɗe baki faja'atha bi khubzin wa zaitin sai aka zo da waina da man kaɗe aka ajiye a gaban aisha saboda aka sai ta gutsuri waina ta tsoma a man kaɗe ta ci ummu zarra tana kallo ta ce a min ma qasamti al to idan ke ba ki son ki ji daɗi mu da muke kusa da kefa a kawo buhu biyu da safe ki rabar ki kasa cire sule ɗaya a sayi akuya a yanka mana mu ci nama da yamma shine Aisha ta ce la to annifi alai karki min fada laukunci zakirti da kin tuna min la fa'altu aida na yi wato lokacin da ake rabarwan ba a tuna ma Aisha yau tana azumi ba ba na bude baki a gidan kaji bayan Allah tana rabar da buhu biyu na silan zinari tana azumi babu abin da za a yi bude baki da shi a gidan Allah ka samu iya koyi da su saboda me saboda sun yarda duk wanda ya ba ma Allah Allah ba zai bashi ya lalace ba to sannan akwai labari na biyu na aishan har yanzu wannan labarin yana littafin muwaffa musamman al'imamu malik ya masa babi eh, yana kitabu sadaka hadisi na 1877 hadisin aisha eh, zaudin nabi sallallahu alaihi wasallam anna miskinan sa'alaha ranar sai ga wani mai roƙo ya zo gidan kaga kenan ba daidai bane a hana mutane neman taimako domin in wani ya mai da roƙo sana'a wani laurura ta sa yake yi to ba za a dubi gefe guda sai a rinjaye da shi akan ɗaya gefen ba bai kamata a ci an haramta mutane su yi roƙo ba ba daidai ba ne yana daga albarkar musulunci in ban da musulmi babu mai yi eh, ka tafi wajen kafirai ka gani ko za a je coci ana neman fi sabilillah a dai ka bari in sun fito saboda coci wajen kai kuɗi ne ba karɓa ba tana azumi wa hiya sa'imatun wa laysa fi baitiha illa ragifun duk gidan babu abin da ya rage sai waina dai tak kuma ka ce biredi guda ɗaya kuma ga tana azumi li mawlati laha ga wani ya taho ƙofar gidan aisha yana sallama yana roƙo don allah ku san min abin da zan ci sai aisha ta ce a'tihi iyahu dauki wainan nan ki bashi sai baiwar ta ce laisa laki ma tufiri na alaihi ta ce ya uwar muminai in muka ba shi wannan biredin to ke kuwa ba ki da abin buɗe baki a yau sai ta ce a in iyahu kai mishi ta mata faɗa fafa'altu shi ne ita wannan baiwar da ta ba da labarin take cewa sai na kai faƙala sai ta ce to falon amsai na da yamma ta yi daidai buɗe baki sai ahadalana ahlu baitin au insanu ma kan yuhdalana dama akwai wanda ya taba yana yawan kawo kyauta gidan Aisha ranar wannan mutumin sai sa aka samu tunkiya aka yanka sai da aka babbake tunkiyar aka gyara an dafa an yi kome ba wai an kawo naman gidan Aisha ta yi wahalar dafawa ba an gama dafawa kuma akuyar gaba ɗayanta wa ha kuma gefanta ga 'ya'yan itatuwan marmari duk abin da ake so a ci mai daɗi yana gudun. ana zuwa sai aka yi sallama da aka yi sallama sai aisha ta karbo ta zo ta aji sai ta ce ina kike sai yarinya ta zo fada'at ne aisha lokacin da na zo sai ta ce kuli min haza sai ɗazu kina cewa mun ba da biredi ko sai ce to zana ki ci wannan haza khairun min kursuki da wannan da biredinmu na zuwa da ya fi ja'isha to kaga ta fassara mana alƙur'ani da aikinta ta fassara mana alƙur'ani da aikinta domin Allah ya ce wa ma'an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka bayar to Allah zai mai da gurbinsa gashi ta ba da biredi Allah ya mayar mata da dafaffan akuya an kawo gidansu sadaka misali na uku shine misalin barzatu bintu rafi'in barzatu bintu rafi'in ita kuma ta ba da labari ne game da ɗaya matar manzon Allah da ake ce ma Zainab bintu Jahshin Zainab bintu Jahshin Allah ya kara musu yarda ita Zainab bintu Jahshin tun annabi yana da ana kiranta ummul masakin uwar talakawa saboda yawan alkhairinta lamma kharaja al-ata'u arsala umaru ila zainab bint bint jahsh sayyidina lokacin shi yake shugaba ya aiko dukiya aka kawo ma zainab falamma udkhila alaiha da aka shigo da wannan dukiya wajenta sai ta ce gafarallahu li umar Allah kai gafara ga sayyidina umar gairi min akhawati kana aqwa ala qasmi hada ne. da aka kawo kudin sai ta ce a to ai akwai yan uwana matan manzon Allah za su fi iya rabon nan fiye da ni saboda haka idan aka ce an kawo raba musu da ma an kai musu ne su su raba su aiko min da ya fi sai aka ce mata a haza kulluhu laki ai ba wai an kawo akan ki rabar wa sauran matan annabi bane wannan naki ne kai ke kadai sai ta ce subhanallahi subhanallahi tana faɗin subhanallah fastatarat minhu bi saubi sai ta dauki tufafi ta rufe kanta ba ta san maganin dukiya yayi mata yawa sai ta ce subbuhu wa tarafu alaihi sauban ta kau da kai ba ta san ganin wannan kudin ta ce a juya kudin kuma a rufe a juye sai a rufe shi kar a bashi a bude sun makala sai ta ce adkhili yadaki shigar da hannunki ita zainab take gaya ma barzatu bintu rafi'in da ta bada labarin hadisi tace ki sa hannunki ta kasan tufafi ita zainab ba ta son ta ga dukiyar tace ki damko abin da zaki damka fasabi biha ila bani fulan da ta sa hannu ta damko ta fitar ita dai zainab ba ta son ganin dukiyar tace to ki kai ma wance a wancan unguwa min ahali rahimaha wa aitamiha akwai danginta akwai yan uwanta akwai marayu ta ce a kai ma wannan a kai ma wannan ta ringa rabar da wannan dukiyar hatta bakiyar bakiya ta tasau ya zamanto zinarin ya ƙare amma dai yana rufe babu wanda ya san me ya saura faƙad Allah barzatu bin turafi'in sai ita ya saƙon da ake aika ta kaga duk wannan aiken da ake yi banda ita sai da abin ya zo ƙarshe sai ta ce kai ya ce Allah laki ya umar muminin Allah ya gafarta miki yake uwarmu wallahi laqad kala na fi hada haqqun na rantse da Allah muna da hakki a wannan kudin kaje ana ta banda mu ina da muna da hakki kaga ita ma kamar da zaina Aisha ne wallahi laqad kala na fi hada haqqun fakalu sai ta ce a taushi kenan ɗakin faɗa tun da za a yi falakun mata ta so duk abin da ya rage ɗauka ki tafi in ji zainab kaga dai kuɗin an kawo tarabar ta ma ba ta ma son kallon kuɗin matan manzon Allah to da ta ɗauka ta ce ragowar ita barzatu din ta ce fawajaduna ta tahu 85 dirhaman sai muka samu mun samu sulan azurfa ya kai tamanin da biyar to da zainab ta tabbata ta rabar da wannan kudin kuma ta tabbata duniya ta canza gidan annabi da babu abinci yanzu gashi ana aiko mata buhun zinari sai ta daga hannu nan take ta ce allahumma ya allah la yudrikuni ata'un li umara da ami haza ina roƙonka bayan shekarar bana kada kyautan sayyidina Umar ta sake zuwa gare ni Ta ce ina roƙonka ya Allah na bana da ya riga ya faru amma kada ka banni da rai har kyautar baɗi ta same ni kuma Allah ya karɓi kafin baɗin ya zagayo saboda haka sai suka ɗauki wannan a matsayin karama ce ta zainab bintu jahashin matar mazan Allah za ka gani a littafin a tabbatul kubra na ibn sa'adin yana mujallar na uku shafi na 201 yana sharhu usuli itikadi ahli sunnati littafin lalaka'i ya rubuta ne musamman akidar akan akidar ahli sunna sai yayi babi a ciki sunansa babu ma ruwiya min karamati zainab binti jahsh shine hadisin 117 to irin wannan misalin yana da yawa a tarihin sahabban annabi muhammad musamman matan manzon Allah sun tabbatar da wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana Allah ka samu iya koyi da su to sai mu je aya ta gaba mai Allah ya ce ويوم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم ثم يحشرهم جميعا أراند الذي تتروا كافري قبا ديا ثم يقول للملائكة الذي تشعوا ملائكو هؤلاء إياكم كانوا يعبدون شن وأنهم كوني سكي بوتام أدوني أنا تنبي ملائكو ذا تنبي ملائكو كافري ثم بوتامسو ماذا سوشي قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قالوا ملائكة سبحانك sarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne mai jibinta mu ba su ba bal kanu ya'buduna aljinna mutane aljanu suka bauta ma ba mu ba aksaruhum bihim mu'minun mafi yawan kafirai suna imani da aljanu saboda aka yi sa halaka take tare da boka take tare da mai bugun ƙasa take tare da mai duba saboda mai sun yi imani da aljanu duk wanda ya gaskanta aljani na bauta ma aljani abinda mala'iku suke gaya ma Allah a kiyama Allah ka tsare mu me Allah ya ce Mm-mm. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا فاليوم لا يملك بعضكم بعضكم لبعض نفعا لبعض نفعا ولا ضرا ثم نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون الله يشفى اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا idan a duniya aljani ya amfani boka da matsafi da mai duba da sauransu ai abin da ya sa kenan ake rikonsu sai ya ce a yau la yamliku ba'dukum li naf'an wala barra sashin ku bai mallakar amfani ga sashi bai mallakar wata cutarwa ga sashi wa naqulu lil ladina zalamu zuqu azaban na lati kuntum biha tukazibun za mu ce ma'azzalumai ku ɗanɗana azabar wutar da kuka kasance kuna ƙaryata ta me Allah ce a gaba وإذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum sai su ce wannan mutumin ba wani bane illa mutumin da yake so ya raba ku da da iyayenku suke yi haka kafire suke ga suke faɗi ma annabi ai annabi ya taho ne don me don ya hana mutanen makka su rika ibada irin ta iyayensu da kakanni wa kalu ma hadha illa ifkun muftara suka ce kuma alqur'ani ba komai bane face ƙarya da aka kirkira wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu kafirai sai suka ce in haza illa sihirun mubin wannan ba komai bane face sihiri mabayyani kaga kenan sun karyata manzon Allah sun karyata alkur'ani sannan sun yi wa annabi eh, wato kage ne Allah baraka wa ta'ala yake cewa wa ma na min kutubin yadrusunaha وما Wa عليهم قبلك na نذير kutubin آتيناهم من كتب يدرسونها ba mu ba su wasu littafai da suke darasi ba ba mu taɓa ba su wasu littafai ba larabawa mutanen maka yan uwan manzon Allah Allah bai taɓa ba su littafi ba wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma Allah bai taɓa turo wani mai gargadi kafin kai ba Allah yake gaya wa manzon Allah saboda haka wannan sai ya nuna cewa wannan aya tana nuna larabawa Allah bai taɓa aika musu wani annabi ba ko bai taɓa ba su wani littafi ba wa ma atainahum min kutubin yadrusuna Karara. wannan tana kama da wasu ayoyi guda biyu na alkur'ani na farko suratul qasas aya ta 46 da ake cewa litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatazakkarun kaga Allah ya ce ma atahum min nadhirin min qablika babu wani mai gargadi da ya zo mu larabawa kafin kai annabi muhammad mun toro ka ne saboda mai la'allahu mai zakan da allah su yi tunani amma a suratul sajida aya ta uku sai zama iri ɗaya litunzira qauman ma atahum min nazirin min kablika la'allahum yahtadun kaga wancan la'allahum yatazakkarun wannan kuma fa la'allahum yahtadun ba mu aika musu wani mai gargadi kafin zuwanka ba mun aika ne saboda fatan su shiryu wannan yana daga cikin hujjoji da wasu malamai ke kafawa akan cewa larabawa ba ahlul fatara bane kuma wannan ba hujja bace akwai bayani mai tsawo da akai akai ba mamaki mu iso inda za mu yi sharhi a kansa wa kazzaba alladhina min qablihi wa ma معهم فكذبوا رسلي فكيف كان نذير وكذب الذين من قبلهم ودن سكا كباكي سوما سن قرية منزلنا wato ƙaryata annabi ba sabon abu ba ne a duniya abinda Allah ke gaya wa annabi kenan ka zaba lazina min qablihim waɗanda suka gabace su ma sun ƙaryata manzannin sai Allah ya ce wa ma balagu mai ishara ma a ce mutanen maka ba su kai kashi ɗaya cikin goma na kyautar da muka yi wa kafiran da ba wato duk abin da kafirin yau yake ganin yana da shi to bai samu kashi ɗaya cikin goma na abin da Allah ya ba mu kafiran da ba kamar me Allah ya ba su ƙarfi ya ba su lafiya don ƙarfin da aka ba su da lafiyar da aka ba su ita ta sa za ka ga mutum ya kai shekara dubu bai mutu ba kuma Allah ya ba su ni'ima ga ni'ima ga tsawon rai yanzu kai in ka samu ni'imar ma dole ka mutu ka barta domin ba yadda za a yi ka wuce shekara ɗari abu ne wanda yake da wahala to amma na da ga ni'imar ga lafiya ga tsawon rai Allah ya ce in an kasa goma kafinan yanzu ba su ɗauki ɗaya ba ya ce ma shi ya sa ya ce mai ishara ma a tainahum fa kadzabu rusuli da suka karyata manzanni na sai Allah ya ce fa kaifa kana nakir yaya yayya ta ta kasance gare su kaga kenan ba su gagara Allah ba Allah yi maganin su qul inna ma a'idukum bi wahida bi wahida تقوموا لله وفرا ثم تتفكروا مع بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب Kul ka gaya musu ina ma’a’izukun bi wahida ina muku wa’azi ku yi abu ɗaya ne kawai, bi haslacin wahida, abu ɗaya nake muku wa’azi ku yi sai ya bayyana abin me kake so an taqumu ku tsaya lillahi domin Allah masna ko dai mutum bibbiyu wa farada ko daddaya su mata tafakkaru ku yi tunani anya muhammadu din na akwai tabin hankali a tare da shi ma bi sahibikum min jinna shi sahibinku annabi muhammad da ya zo da musulunci babu tabin hankali a tare da shi babu hauka in huwa illa nadhirul lakum ba wani bane face mai gargadi gare ku bayyana ya dai azabin shadid kafin zuwan wata azaba mai tsanani Allah ka sa ba za ta same mu ba قل ما سألتكم من أجر سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء حفيظ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إما ناتم بيك لا دا وأنا كما كان مغناني ما لي من هذا فقد وهبته لك kamar kai ne ka ce to in ka gana wa na baka duk abin da ka gani in ka ɗauka ina da shi ka ba cewa na kayi kuɗi ya ce to duk abin da ka gani in wani je kana baka kaga kenan in izgilanci ne ka mai da shi kanka wato Allah eh, ya ce ma annabi ka gaya musu in na taɓa roƙon ku biya na ladan manzanci to da Allah ku zo ku ɗauka na bar muku shi ne fahuwa lakum ma sa'altukun min ajirin fahuwa lakum in ma na taɓa roƙon ku ba na ladar manzanci to na bar muku ku zo ku ɗauka wato ma'ana annabi bai taɓa cewa ku biya ni ba babu ma kuɗin sai ya ce in ajriya illa ala lada na bai wajen kowa face Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan dukkan komai saboda ka kowane abu Allah yana ganin sa idan annabi yayi ƙarya Allah ya sani me yace a gaba wa huwa ala kulli shay'in shahid na'am قل إن ربي يقذف بالحق يقذف بالحق الله قل إن ربي كجايا مسلل الله مهلكينا أي سنة غني كمركو أنا بشيكي تاراوا سيتي آآ إن ربي يقذف بالحق Allah mahalicci na shi yake jeho gaskiya saboda aka yi sa manzanci wahayi jehowa Allah yake ya ƙazifuhu ilal anbiya'i Allah yana jeho manzanci zuwa ga annabawa saboda akwai nisa tsakanin tsakanin al'arshin Allah baraka wa ta'ala da kuma duniya don haka sai aka samu ɗan sako wanda zai rika kai manzanci ga annabawan Allah nan yana kama da wata ayar da Allah yake cewa bal naqzifu bil haqqi alal al fa yadmaghu na suratul anbiya'i qul inna rabbi yaqzifu bil haqqi allamul ghuyub Allah shine masanin boye ya san duk wani abin da ya koya sai ce qul jaa al haqqu qul jaa al haqqu ka ga mutanen maka gaskiya ta riga ta zo tun da gaskiya ta zo wa ma babu ƙarya za ta faru wa ma yu'idu kuma ba za ta sake maimaita shi ba inda an yi ƙarya a garin maka to lokacin ya wuce ba za a sake ba idan ma ƙarya tana iya faro wani abu to a yanzu ba za ta iya ba wannan shi ya nuna in musulunci ya zo waje to ƙarya ta ƙare idan musulunci ya zo waje to idan kana yin ƙarya yi hakuri, wannan ƙaryar fa ta ƙare ba yadda za a yi ka kare ta duk da wannan ƙarya sai ta mutu saboda gaskiya da ƙarya ba su haɗuwa a mahalli guda Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ya ce in balantu وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل إن ضللت الله يشهد كذا مسو إنا بتا saboda annabi yana ta hana su ibadar da suka saba iyaye da kakanni suka ce kai Muhammadu batacce ne ce to idan bata nayi fa inna ma adillu ala nafsi batan ya tsaya ma kaina wa in ihtadaitu amma fa in shiriya nake kai fa bima yuhi ilayya rabbi sab dalilin wahayin da Allah yake min ne innahu sami'un qarib kuma shi Allah yana jin abin da kuke yi kuma qaribun Allah makusanci ne Allah yana kusa kuma yana ji wato inda a ce ma ce, to da da sauki gaskiya na zo da shi kuma daga wajen Allah shi Allah nan yana jin irin amsar da kuke bayarwa walau tara id fazi'u فلا صوت وأخذوا من مكان قريب sai Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau tara ya kai Muhammad da ka gani id fazi'u a lokacin da za su firgita yaushe ne ake firgita lokaci ɗaya ne fitowa daga kabari Allah ka samu fito da nutsuwa to babu shakka Allah yana kare wasu sosai kuwa Allah yana kare wasu daga wannan babban firgita shi ne ake kira alfaza'ul akbar idan dai an ce ma firgita a lahira to fitowa daga kabari ne to Allah yake ce ma annabi ina ma ka gani lokacin da suke firgita in sun fito daga kabari sai su ruga a guje Allah yake falafota amma ba za su tsere mana ba wa ufidu sai a kama su min makanin karib a wuri kurkusa mutum zai ga kamar zai iya gudu a filin hisabi babu gudun gudu sai ya ce wa ƙalu amanna bihi suka ce mun yi imani da annabi mun yi imani da alƙur'ani yi na ayyana azaba saboda sun ga azabar ƙarara a lahira لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا anka غطاءك فبصرك اليوم حديد القيامة duk labarin da ake faɗa ma kiyama zaka ganshi kiri-kiri abinda ake cewa ga nau ya fi jiyau yanzu sun gani da idanunsu sai suka ce mun yi imani sai Allah ya ce anna lahum tanawushu ina za su iya samun albarkan imani min makanin ba'id daga wuri mai nisa ai wurin imani duniya ne ba lahira ba kaga an bar duniya duniyar kuma ta yi nisa a yanzu ne za a yi imani sai Allah ya ce wa kad kafaru bihi قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل غاشي سن a duniya wa ƙazifu na bilgaibi suna jifa da gaibi suna jifa a ɓoye min makanin ba'i daga wuri mai nisa idan aka ce suna jifa a ɓoye yarmuna muhammadan birzan ne suna jifan annabi muhammad da zato saboda haka ana zaton annabi matsafi ne ana kaga suna ta aiki da zato suka kiyarda da gaskiya har suka mutu to tun da sun mutu me zai faru da su wahila wahila bainahum wa bain ma yashtahuna bi hmm. wahila bainahum bi min qabl hmm. أنهم كانوا في شك مريب وهيل بينهم وبين ما يشهون أن شغط كانوا da abin da suke sha'awa saboda ka kafiri duk abin da yake sha'awa ba zai same shi ba a lahira ba zai samu ba kama fu'ila bi asha'ihim min qabl kamar yadda aka yi wa ire-iren su a da lam yuqbal minhum al-iman wa tauba fi waqti al-ya'si anan a lahira suna sha'awar a ce sun samu aljanna suna sha'awar a ce sun yi imani to Allah ya shiga tsakaninsu da wannan bai ba su dama su yi imani ba saboda wajen imanin ba lahira bane a duniya ne innahum kanu fi shakkin murid sun kasance a cikin shakka mai sa ko kwanto don haka yasa shakka ba ta da kyau ga kowa hatta musulmi kare yadda a samu shakkar addini a zuciyarsa Allah kada ka sa a samu shakka a zukatanmu saboda yana da haɗarin gaske duk wanda ya mutu da shakka ya mutu kafiri akwai labarin da a cikin sifatu safwa na ibnul jauzi yana juzi na farko shafin 294 kuma yana shu'abul iman littafin al-imamul bayhaqi al-imamul bayhaqi ya kawo shi labarin aqil bin sumairin ar-riyahi ya ba da labarin abdullahi bin umar ya ce shariba abdullahi bin umar ma'an baridan akwai wata rana da abdullahi bin umar ya sha ruwa mai sanyi da ya sha ruwa mai sanyi fa baka sai ya kama kuka buka uhu ya tsananta kukan Fakila lahu sai aka tambaye shi ma yi buki ka mai saka kuka ga ka sahabin manzon Allah sai ya ce zakartu ayatan fi kitabillah na tuna wata aya ne a littafin Allah ita ce ayar ƙarshen suratu saba'i Allah matsaukaki ya ce wahila bainahum wa baina ma yashtahun Allah zai shiga tsakaninsu da abin da suke sha'awa Abdullahi bin Umar ya ce da na sha ruwa mai sanyin nan fa'araftu sai na gane inna ahlan nari yan wuta la yashtahuna illa al-ma'al barida ba abinda waɗanda ke wuta suke sha'awa kamar a ba su ruwa mai sanyi su sha sau ɗaya waɗanda ke wuta buƙatar su a ba su ruwa mai sanyi to ga abin da Allah ya faɗa hila bainahum wa baina ma yashtahu duk abin da ɗan adam ke sha'awa ba a bashi a lahira inda yana wuta a suratul a'raf aya ta hamsin. Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabal jannati yan wuta sun kira yan aljanna ashe kaga daga wuta akwai sadarwa da aljanna akwai sadarwa an afidu alaina min alma'i za su ce ku zubo mana wani dan abu na ruwa aw mimma razaqakumullahu ko abinda Allah ya azurta ku amma kaga ruwan suka fara ambata dan wuta za su ce ma yan aljanna ku san mana ruwa wace amsa suke ba su kazu za su ce inna allaha harramahuma alal kafirina Allah ya haramta ruwa ya haramta arzikin aljanna makafirai saboda ka ba a san makafiri wani abu daga gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك